Le au sens euh, juridique du terme. Ma'anar kalmar resel a shara'ance ita ce a ɓoye da gangan wani abu da aka samu ta hanyar aikata laifi. Tana yiwa ajiye abin ko a saye shi duk da yake an san cewa an same shi ne ta hanyar aikata laifi kuma tana yiwa wani salo na rike abu da aka mallaka bayan aikata laifin. Saboda haka ne ayar doka mai lamba 354 ta kundin hukunta laifuka ta tanadi cewa resel shine mutum ya rike wani abu ko wasu abubuwa ta hanyar aikata laifi ko kuma kisa. à l'aide d'un crime ou d'un délit. waɗanne abubuwa ne ke tattare da cewa mutum ya riƙe kayan sata. La détention en connaissance de cause, donc détenir sciemment. Étant entendu que le code... Rike wani abu da gangan cikin sanin cewa na sata ne, kundin hukunta laifuka ya yi bayani kan nau'uka biyu na wannan tabi'a. Yana da muhimmanci a tantance cewa ma'anar risal a manufar ayar doka mai lamba 354 ya bambanta da wannan ɗabi'a na ɓata gari ke yi. Ita kuma ayar doka mai lamba 205 ce ta yi bayani a kansa, inda aka ce waɗanda cikin sun san ɓata gari masu ɗaukar kayan mutane ko kuma masu kawo cikas ga tsaron ƙasa kwanciyar hankali jama'a da ta dukiyoyinsu kuma suna ba su gidajen haya wuraren haɗuwa ko rayin tararraki ana musu hukunci daidai da na ɓata garin kun ga anan ne wato batun ɓoye mutane suka aikata laifi ya zo wani abu da nau'ukan biyu suka tara shine mutum ya san mafarin abin Le point commun entre les deux formes de recel, c'est la connaissance de cause. Cikin waɗannan nau'uka biyu na rike kan sata waɗannan hukunce-hukunce ne shari'a ta tanada. A game da abin da ya shafi matakin ɗabi'a ta farko, kundin hukunci ya tanadi cewa wanda rike kayan sata zai fuskanci ɗauri a gidan kaso na shekara ɗaya zuwa ƙasa da shekaru goma tare da biyan tara tsakanin jika ashirin zuwa jika ɗari biyu. Sai kuma a game da batun ɓoye masu aikata laifi, hukuncin na cikin ayar doka mai lamba ɗari biyu da shida na kundin hukuntawa waɗanda da gangan suka ɓoye wani mutum da mashara'anta ke nema ko kuma suka tafi da shi a wani wuri ko suka yi ƙoƙarin tserewa da shi a lokacin da ake ƙoƙarin kama shi ko kuma suka taimaka masa ya ɓoye ko ya tsere za a yanke musu hukunci na zaman kaso na watanni shida zuwa shekaru biyar da kuma biyan tara jika goma zuwa jika ɗari.